بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ومن yammaci نلا ربا goma sha shida ga hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan yi daidai da hudu ga watan janairu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na fiƙihu kamar da aka saba muna na cikin kitabul buyu inda ma da yake bayani kan matsala ta wato tara bai'u tafsir wato ciniki na biyan kuɗi kaɗan-kaɗan an gane ko inda muka kwana a shafi na 230 daidai za mu tashi akan paragraf na biyu shuru da sai hasi bai tafsir wato sharuɗan da sai sun cika ne sannan za a iya yin ciniki na biya instrumentally kadan kadan-kadan har a kammala a biya an ga wajen malam ya ce yushtaratu li sihhati bai'i at-taqsit idafatan ila shuru shurut bai'i al-mutaqaddima wato malamai sun sa ƙa'ida da sharaɗi ƙari a kan waɗannan sharaɗai da muka karanta a baya na wato ciniki sai suka ƙara waɗannan sharɗa kafin a yi kasuwanci na biyan kuɗi kaɗan-kaɗan ko cinikayya na farko suka ce an takuna sila'atu bi zafil ba'iri dole ne ya zamanto abinda aka saida daɗin nan yana hannun ko yana tare da mai saidawa an fahimta yana wurinsa wata ta tasarrufihi kuma yana ƙarƙashin ikonsa inda al'adi lokacin da za a ƙunna abu mun yi za ka sayan min da wannan wayar to a ƙa'ida waya ya zama tana hannunka bayan tana hannunka tana da cikakken iko na tasarrufi a kanta ba za ka zo ka ce a wai ba ta nan ba za a kawo daga Legas ne ko za a kawo ta daga Kano a ko da kayanka ne suna hanya za su iso sai tana nan kuma kana da iko na tasarrufi a kanta in za a ce a ɗauko ta yanzu nan za ka ɗauko ta nan a shagon ka ko a gidan ka za ka je ka fito kawai ba wani jaye jaye ko ba ta lokaci ya zama abin da za a sai yana nan an fahimta buhun shinkafa ne gashi nan yana nan yana ƙarƙashin ikonka idan yana suto duk yana cikin ikonka ne suto ɗin naka ne makullin naka ne ka kake da iko ka buɗe suto sanda ka dama ba za a zo a ce ai yanzu babu makullin suto a hannunka ba dole sai an jira an nemi izinin wane da wane malam ya ce to fala ya juzu lahuma al-ittifaqu ala samaniha baya halatta a yi a kan kuɗin da za a biya din wata hadidu mawa'idu sadadi wal aksar da iyakance lokacin da za a biya wannan kasa kasha sun ba da zalika ya ha albaiu sannan daga baya kuma wai shi wanda zai da sai ya je ya siyo misali mu zo mu magana zaka saida min da waya ko zan saida maka da waya ga kuɗi kaza zan biya ka kaɗan kaɗan wayan kuma wayan ba ta nan ba sai daga baya kuma wai in ji in su maka waya to baya halatta haka shi na ce fala ya juzu lahu mal ittifaq baya halatta ku yi ittifaqi ne ciniki irin wannan ala ne ha akan kuɗi wata hadidu mawa'idi salat da kuma iyakance lokacin biyan wal asad da kuma adadin abin da za a biya wannan wayan kuɗin ta naira ɗari ne saboda haka na sai da maka ita a naira ɗari ni ma na siya ko ka siya zan dinga baka naira talatin talatin a dukkan ashirin da biyar ga kowane wata kaga mun iyakance adadi mun iyakance lokaci kuma duk da yanayin ma yadda za a biya nan to wannan baya halatta wai sannan daga baya baya an yi wannan summa ba'a da zalika ya shi hal bayu sannan ne sai kuma ni din da zan sai da maka sai in je in siyo abu dan sadda muke maganan babu abun ban da shi Wai wa hali da mushtari sai zo miƙa shi gare ka kai da kasiya wala yace fa inna mu haramun irin wannan haramun ne da qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce la tabi ma laysa dak, kar ka sai da abin da baka da shi haka ake Ai kuskure ya jira. shi ai shi oda amin yi bayani akwai abin da an san shi kuma ka biya kudin yana tahowa naka ne bai daga cikin abin da wai da kudin wanda zai siya ne zaka je ka siyo mai kayan gaba shi wannan dama naka ne ka yi oda yanzu ka tsoron wayoyin nan daga china suna tahowa guda ɗari ne to ni kuma yana son guda hamsin a wurin ka na san su kuma haka ba su din da yana son su dama ba su yi rakan da kai oda ba su din ne su da a hoto na gansu ko a menene sai in sai gwargwadon adadin kuma kayan ka ne dama kayan nan zai zo maka ne akan kaza duk kayan lissafa lissafan ka kuma gari baka ka ma kaza zai tashi maka an halatta yanzu amma baka da kuɗin waya baka da komai yanzu maka oda sai akwai wata waya iri kaza a siyo musu ta kuma babu wani naka da ya ce kai na ciko ne <laughs> in dai yana da tasarrufi akan kayan nasa ne kuma to ka gani shi ne da matsala in dai akwai tasarrufi to kaga su shi sa dole mutane su hakura kuma irin wannan shi ke sa ga an zari albarkar kasuwanci da yawa yanzu ana yin ta ne kawai su biya akan san zuciya ba akan yadda annabi ya tsara ba sallallahu alaihi wasallam ya gani wannan ai daban a nemo masa sai a rubuta yana son abu kaza za a kawo masa in an kawo sai a kira shi kuma su ga abin da ka ce a samu maka an samu maka akan kaza sai biya kuɗi an kawo shi amma kuɗi eh, ya halatta to kan bi sharaɗi da farko ni a duniya ba mun kasar da suke tafi ba wala irin saudiya Allah ba saudiya kadai ba har da yankin daraba wanda ka gana magana saudiya saboda na zauna kuma duk mafi yawancin yankin laraba ne, abubuwan su da kake kallo tafsir suke irin wannan suke da wuya da wuya ba limamai ba limaman kuma manya abin da nake nufi da manya a nan manya wanda suke na manyan masallatan nan guda biyu to su ne za ka ga kai tsaye ko albashinsu ya sai musu ko gwamnatin ma ta sai musu ta ba su motoci kyauta irin wannan amma in dai abin hawa ne mafi yawansu mafi yawansu ina gaya ma kusan kashi 80 cikin 100 ke suke ka ce kuwait ma haka suke bahrain ma haka suke yi haka suke dubai ɗin da kake kallo haka suke na to kusan hakan ne <laughs> eh sai kawai kuma suna yi a nan ma za ga ko dan da suke cewa za su yi bada bashi masu bada bashi amma sai su ce sai ma'aikatan gwamnatin tarayya ko saboda suna cirewa suna da alaka da albashinka a daga cire abin taksi din har ka kammala biyan abin da za ka yi abin nan sai dai su kan ba sa sai ma mutum abu ne ko nan da kuɗi suke baka za su baka kuɗi ne to taksi din nan ana yin shi ko a gida ko a abin hawa yawanci ya fi faɗowa haka suma ko sai mashin shi sa kashi a sai da taksit shi kenan ya huta na garin ma an fara yi a wuraren sai da waya ko masu yawa a ɗauke kamfani aka ce su ba da wa yawa irin wannan shi tsorai. yawa tsoron ka daga biya kaɗan kaɗan amma an ce suna mugunta yi eh sai je su da a nan ne muke magana aka ce wani waya mugunta ne a wanda yake an jura masa matsala shi ne bai biya ba gane ba ai da bai biyan da ya gani lokacin ya kusa kawai za su kula yanzu ya suke sai da wani ba Allah wanda bai ba bai zo bai gani ba na biyu malamai sharadi na biyu لا يجوز إلزام المشتري عند الأقد أو فيما بعد baya halatta a takura wa wanda ya siya kaya an gane wannan ko lokacin ƙulla cinikayyar ko bayan cinikayyar kada a takura masa bi daf'i mablagin za'id ya kara wani kuɗi an yi ittifaki akan dubu ɗari har a ce sai ka bada wani kuɗi yanzu wanda a ƙarshe za ka biya sama da abin da aka yi ittifaki da kai baya halatta alama ittafaqa alaihi ma'ana ya zama ka kara sama da abin da aka ittifaqi akai inda al'aqadi lokacin kullu tinki fi hali ta akurihi musamman a lokacin da kai jinkirin biya a ce zaka biya kaza wannan idan ba idan haka ne ko to kamar yanzu an ce zaka biya a wata daya sai kullanta ya kai wata daya da sati ɗaya to sai a ce sai ka tsara biyan kaza saboda wannan latti to baya halatta a maka suna yi ko ya gani sai a ce to baya halatta ka yi wannan ƙarin malai yake cewa fi halita a kurihi an ila aksas ko in yi jinkiri wajen biyan wannan kudaden da an na zalika riban muharram domin yin haka kai ɗaya riba ce haramun na uku daga cikin sharɗin shine ya harumu alal mushtari ya haramta da shi wanda ya siya almali ilmuma tsala wato wanda ya siya abun mawadaci shine mali mawadaci mai wadata wanda shi zai sai abin ya zo ya yi mu maɗala mu maɗala shi ne jinkiri ya tawa zai iya biyan ka a nan take ko zai iya biyan ka ma a sati daya amma sai dinga jan ka zai ja wajen wata hudu bai biya ka ba baya halatta wannan mu maɗala din na ta lokacin fi hadi ma halla min al cikin wajen ya biya abin da ya isa a biya shi na wato wannan kudaden misali an yi da duk ashirin da biyar biyar ga wata ne ko da kana da wadata in dai lokaci ya yi to ashirin da biyar na yi ka biya karkar ka har zuwa talatin ga wata ko sai an shiga wani watan ma ya kai ɗaya ko biyu sannan ka biya bai halatta na hudu shine la haqqa lil ba'i ihtifazi bi milkiyatil mabi' ba wanda ya ce da kayan to ba shi da haƙƙin kuma ya ce zai ci gaba da rike abin bayan cinikin ya kullu ka ce na rike motar a hannuna na rike wayar a hannuna yana nan har sai sanda aka gama a sai ka danka masa komai da ki ga komai ga takardu ya siya a iya mana ba ku yi tumaki ba zai tabbiyan ka kawai shi duk wata in ashirin ashirin ga wata kuka yi haka zai biya in talatin talatin ne haka zai in ma ɗaya ga sabon wata ne ko biyu ga wata duk haka da yadda kuka tsara haka ne da biya ko ba ma sanar ba duka har masu sai da su ma akwai mugaye amma duk da ka suna cutar mutane akwai wanda in aka ba su haifa cikin ba sai sun fi gama biya wata zuwa can kwashe duk suna yi amara Thank you. da kai kasuwanci karfe shirin yamma idan mun baka mai da kuma shirin minti da kai kwan minti goma ana kara mutu kudi sai a wani wanda ke wani abu da yanki kuma kin na rana ɗaya ne kawai shirin da shirin yamma za ka gani

amma ya ribance shi ma a ciki saboda akwai ƙari kan duk lokacin da aka sa yi da yanzu ba za ka ƙara wani kuɗi kaga ba ta shiga ciki to amma nan da aka ce baya halatta kai da ka sai da abu zama kana da iko ko ka rike abin da ka sai da yana hannunka ya ce walakin ya juzu lahu amma ya halatta gare ka an yashtari ta alal mushtari rahnal mabi'i inda amma za ka iya wai ba sai ya ba kafar baya to ai shine kaga an ce ba za ka ce masa ba za ka riƙe ka riƙe abin ba yana hannunka amma kuma wai za ka iya sa mai sharaɗin sai ya bar abin a matsayin jingina a wurinka To ka gani ba ce ya ba kafar baya dai ka gani Allah na tuba in har za ka ce ya bashi jingina ya gara ka ba in dai har zai tafi da shi to me za ka ce ya yi jingina amma me yasa ya faɗa haka sai suka ce wali da mari haqqihi fi istifai al-aqsar al-mu'ajjala wai dan a samu natsuwa tabbas da gaske zai biya waɗannan kuɗaɗen instrumentally payment din shi zai riga biya in ya sa akwai kayan a can a a matsayin jingina ne amma aka riga aka danka masa to amma idan ba a yadda da mutum ba kenan zamu iya cewa in zamu yi tafsir a cikin wanda ba a yadda da shi ba ana tunanin zai iya kin biya ko zai yi cuta sai a riƙe. shi kira amma wanda aka san an amince da shi فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه شكنا magana ta kare amintacce a sake mai kaya shi dai tsoron Allah tsoron amince masa ne ko lokaci na yi da aka ya zo ya biya wannan kuɗi ya ya biya kuma haka bane fa in amina ba'dukum ba'dan an samu at-ta'amun tsakani to wanda aka amince mawa ya biya wannan amanar da aka bashi ga wannan da ya amince mai mun yi yarjejeniya da kai ta bashi a ka'ida rubutawa ake a musulunci ni wana wana kaza na ranci kudin wana wana kaza ko kuma in shi zai rubuta ni wana wana kaza na ba wana wana kaza a ran kudi na kaza rana kaza kila lokaci kaza ma duk a rubuta ko a shago ne ko a gida ko a kasuwa kudi yadda zai awon ya faru bisa alƙawarin rana kaza zai damu da su ko kuma bisa alƙawarin rana kaza zan dawo mai da su gurguran da wanda ya rubuta idan duka su biyu su iya rubutu ba za a samu wanda ya yi rubutun shi ya rubuta za ka ce shi ma mai rubutun har ya yi kage an ce bayan sati ɗaya ya rubuta sati biyar saboda wancan ɗan da ya ci bashin ya ɗan bashi ɗan wani abu ya ƙara mai adadin lokaci an fahimta ya rubuta Allah ce wala yattaqillaha rabbahu wala yabqas minhu shay'a a gani sai haka kowa ya ji tsoron Allah shi sa Allah ce lasa sa'antum bi dani al-ajl musamman faktubuhu wa yaktub bainakum katibun bil ajl shi mai rubutun a tsakanin ku ya rubuta da adalci kada mai wani shi ma ya ba da dubu ɗaya ne da zai rubuta a ya ba shi dubu biyu ne kaga bai ba daidai saboda ana ganin wannan da ya ansa kuɗin shi bai sani ba kowa da bangare sai an ji tsoron Allah to haka in akwai bukatan shaidu a rubuta shaidu in ba bukata ba sai a rubuta ba ba ne takarda ta gamsa ka da wanda ka ba amma duka wa'annan idan an samu amincin da ya komai tsakanina da kai wani akwai aminci naira dubu ɗaya da nake bukata ga shi ka ba ni ita ba rubutu tsakaninmu saboda ni amintaccen ka ne ni ma kuma kai amintacce na ne saboda na san ba zan zo baka dubu ɗaya ba an jima ka ce ma ai dubu ɗaya ɗari biyar da kama ne kuna fahimta shine wannan ayat take nufi fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatu falyattaqillaha rabbahu ko wal yattaqillaha rabbahu kun fahimta to sura haka za ku lura cewa maganar da farko kaman akwai tufka da warwara amma ba tufka da warwara ba ne dan akwai irin wa'annan mutanen. yanzu muka ce masu wannan na easy Ba din nan kalla abin da suke za su iya samun wani customer ya zo da alamar da gaske zai biya za ka yi samun kwastoman kuma wallahi ba zai biya ba ya masa irin wannan kuma ko su cooperative da na sani na wasu ma'aikatu suna yi an fahimta yanzu za ka zo ka ce kana son waya sai a ce maka waya bil aksat da wani adadi da za ka biya amma su abin da suke cewa suke kawai in suka siyo maka abu kaza to kawai 10% ɗin abin shine riba su kasuwanci suke ka ba su ɗaya bisa goma kawai na abu yanzu misali idan ka siyo wannan wayan naira ɗari da hamsin ko mu ce dubu ɗari da hamsin kawai za ka ƙara musu naira goma sha biyar a dubu goma sha biyar ne kawai a kai in ka tashi biya yanzu su za su rubuta kawai sun siyo maka waya ne maimakon dubu ɗari da hamsin sun siyo maka ita ne dubu ɗari da sittin da biyar ina fata ana fahimta ba za su ƙara maka komai ba sai wannan wannan dubu ɗari da sittin da biyar shi a kasa shi a asab ɗin da za ka biya a wata nawa nawa za ka dinga biya in dubu ashirin ashirin ne haka za a rubuta daga watan kaza za ka fara biya zuwa watan kaza duk wata za ka fara dubu ashirin a za ka biya ne so uku so uku kake so ka biya shi aka samu ka wannan dubu ɗari sittin kashi uku a so biyu ma kake so aka samu ka so biyu kowa da ƙarfin shi to kaga irin wannan za ga ana yin sa ba wani abin da yake na ƙar kuma za su ba ka abin a hannunka yana hannunka kai ba wai su za su rike abin ba har da an danka shi a hannunka da su da komai naka ne ba su da komai naka ne ko gama ba saboda ai na magana ma wanda ake amince ma wani ake haka amma an musu amince da kai sun farko ba za su ba za su maka wannan ba to shi sa na kawo wannan magana ne dan ka gani da ku duka mun fahimci kamar maganar farko da muka fara karantawa a gaba shar'i na hudun nan sai muka samu akwai tuka da warwara ne ya za a ce ba zai ce shi zai rike abu a hannunsa ba bayan ya da masa amma kuma zai iya cewa ka ajiye kayan a matsayin jingira ta gada yana nan a hannunsa ke sai ga abin kamar akwai cin karo amma sai ce ana yin haka ne don saboda amintuwa ga waɗanda ake tunanin cewa ba zai iya biyan kuɗin nan ba zai yi tutsu gaba to sai a rike duk saboda a samu aminci da nutsuwar cewa ya biya wannan kudin gaba da dan abin da ba zai ajiyu ne ina ko wani abin da ba zai ajiyu ba dole shi na bukatar yanzu yanzu ne yanzu kuma muna ta bada misali da wayan nan yanzu ina za ka sai waya ne a ce ko ba za su gama biyan kudin ta ba sai bayan wata shida na amfanin su biyar ta yanzu kuma tana can aje sosai kuwa modeloli ma ne ba wallahi ko in waya ce ka gani mota ma haka gara ma ka ce ita motar kila da sauki sauki ita ba a ce wani ko da yayi ko ba yayi dai necessity ne kawai oke eh yanzu an daina <laughs> tun najeriya tana najeriya housing loan amma dai yanzu fa babu wannan abubuwa ba wace ce na ga tana ce an ba ta

sai da maka ne abu lardin ya sai maka gidan to ka gani to a rikin dama za ka ɗan yi cifanan da ya eh, sosai ka ɗan gyare gyare ka ɗan sha jami'a kuma ai da sauƙi ma na duk wannan daga cikin ya amfani aikin gwamnati a gani Yeah, why do you not? What are you doing? shi ma da irin shi ne bankin ma ya kamar yana wuce 2% ne 2% ko 3 ko 1.1 abu za ga wasu suna yin haka amma amma maybe za ga wani lokaci fesan ko ya danganta da irin yanayin lol din za ga percentage din yana yin yawa wato a takaice shi ta'ammuli da in ta banki ne da irin wannan lalurorin ta harkar riba wacece wacece da suke yi yana da sauki ana iya yi malamai sun ce za a iya yi in ba ainihin riban da za ka taba ba kuma ka yi ne a babin lalura ba wai don halal ba ne kawai yanzu kana tsananin bukatan gida shi kenan banki za su sai maka gida kuma sun ƙara riba su kai ba kai za su ba ba amma dai kai in ka tashi biya dole kai yanzu a sai maka gida ne kawai za ka kaddara kawai sana bin ka kuɗi kaza ne da wannan riban nasu a ciki ba ruwan kai kai ta biyan su haka haka kammala biyan kuɗin gidanka takardu na hannun su ko haka suke yi ba sa baka takardu ko foto kofi ba za su haka ko ba a bacewa Allah ya kyauta kuma har yanzu ana yi kama mortgage ɗin nan shi yake shi ma ba amma shi aina ta yi na gwamnati ne ko shi ana rike takardun gidan ne a harata sai mortgage a yana gaba za a rike takardun gida ko na mortgage to ka gani ok haka suke za amma misali maimakon a ce idan a shekara biyar ne za ka biya in ta banki ko amala da banki to a mortgage za ka iya kawo shekara goma sha biyar kenan ila kana biyan kuɗin a to kaga wannan inda haka ne to ina so sai ga ga ma'aikaci a to ka ce kawai a ido ne ake ganin kamar an taimaka masa ya samu hannu eh, kamar kawai kana Eh. za ka ninninka kudin gidan ya kudin da ka ansa ya kai su uku ko su hudu a cikin biyan Allah ya kyauta Allah ya azurta kowa saboda kamar da yake ba da misali kuma idan ga zaɗin zo ka na ɗauki dubu ɗari ka ba shi a ce sai na shekara goma zai mai zama kai da shi kowa sai ne na dubu yayi ne mai dubu ko dubu ka Allah ba shi yake a cewa hmm. shi ka samu na da wani ikishin ɗin zuwa yau a sassa tsakanin mana da kafin buhari a zuwa janar duba da abubuwa sun suka fi da ka ba ina cewa wani ikishin da ke kuma ba kamata a duba sai da ka kimanta ba haka ba na tabbata Allah ba su yake da rarrace kowa ba a to ai zama Allah bai so dama yanzu kaga ai ko ina da kuɗi misali hmm. wauta ce in ce ga shi da miliyan goma ka taimake ka kai wani wani zai ka ja jari yanzu shika goma ka bani zan gama miliyan goma ne ko ko shi da biyu ta ce a shekaru goma nan gaba eh mana a ce zai shika goma ne kada da ke ce da ka samu ce ta haka duka shi da abubuwa da ke tungana da sai sauransu masu wani su kusa su mai da amma dai a su ne da ke sauƙin ta dai wannan mudarabar ta fi sauƙi idan ga miliyan goma na baka mu zo kasuwancin da za ka dinga yi mu riƙa yi tare a matsayin kai ne kake juya kasuwancin da dukiyar ni kuma ni ke da jarin kai aikin ka shine wannan wannan wahalhalun da za ka dinga yi daidai ke da kai ma ka sa miliyan goma misali mu riƙa raba riban tare a ta tafiya a ta tafiya kuma o kuɗin asali ta waje nan da shekara goma zan ashe asalin kuɗi na abinda muka samu kuma da lokacin nan da shekara goma sai mu yayi juna bai fi so juna? za ta zama a shekara goma za su saboda cewa naira ɗaya yau

da eh, shi ne wannan ai yake magana inda ka ga in ka zo suna ta'ammuli da wata ne ai ko ba jin wata suke amfani za su ce zai biya a 12 months ko a 24 months ko a 36 months a wannan watannin sun da kuɗin zai fi wata kaza gwargwadon watannin ka tsaya tsawon shi iya tsawon interest ɗin da ke ciki Allah ya kawo na sauki. su mortgage din to amma mortgage din ba na gwamnati ne wace ita kanta da kanta ba wannan ba mortgage ba ita ya take yi yau miliyan goma ba sa karawa kudin da aka tuna maka shi za ka biya gwamnati tana da tausayi ba ai wato abin na da ne kawai jeje ke ai yanzu misali shi kuma wanda misali tsere shekara ko tsaye da ritaya yanzu wanda ya ritaya ka lokacin buhari kuma yadda aka ce ana ta mishi misali kudi miliyan arba'in aka ba shi lokacin ka sai ka shigo wannan rutsun na tinubu yan wasu irin ƙalala cewa kai ta kuma ka alfani ai ya yi nashi nashi wancan da asa ya duka na kai shi ko za ka kara ma ko da mutu ka ko da su suka lalace kai za ta kara ma Allah ya kyauta wala wani irin polisi ne dai ba wanda ya sanya ta shi Allah dai ya rufa wani asiri kawai yan uwa waɗannan sharuɗa guda hudu su ne aka sa na tafsiri abubuwan da za a iya ciniki na biya kuɗi kaɗan-kaɗan

shi wanda ya wannan cinikin waya ai bai da ita kuma yanzu sai ka karɓi kuɗi na wayar har da ma farashinta kuma ba ta a hannunka to karka sai da abin da ba ka da shi shi ne abin da wata nawa amma kai ka siya waya ga ta nan tana tahowa waya ne iri kaza ga hotonta ga komai to wannan ne malamai suka sauki cewa ko da bata iso gun ba an ganta ido da ido amma kasantuwar tana mota ko tana hannun ɗan sako ko direba kuma wani ne wanda zai kawo kayan ko an sa su DHL ne za su taho suna hannunka a matsayin hukuncin kai kama mallaki kayan to idan wannan ya amince da hoton da ya gani a wayarka na siffofin wannan abin kaya ya siya kai ma ka nawa kayan yanzu maka za ka iya har ribar komai da komai ya halatta amma ba ka da shi kuta yanzu ne za ka je siyowa kun yi ciniki ya baka kuɗin kaga ka sai da abin da baka da shi shi ne abin da ake magana ya zama dai mutum yana da abin ya mallake shi yana kuma da ikon tasarrufi da shi kwarai da gaske amma in yana tahowa kamar yadda muka faɗo wannan da muke cewa cikin hukuncin irin duk kamar ka mallaka ne hukuncin mallaka ne wannan kayan ka na nan an yi lodi an yi webil an yi komai suna tahowa kayan ka ne tsarin ba da ya a can abin da ba yanzu ba da wani ce ba da wani da ya haka za ka ba amma in ba ba da shi ko shi yasa akwai matsala a ciki kasa inda matsala ciki har yanzu akwai matsala ba yanzu in yanzu ya ce dubu ɗari da ashirin za ka biya kuma haka bane ka biya dubu ɗari da ashirin ko ba haka ba kuma da ya je cewa sai samu ita a can kasuwar ce take ma dubu ɗari da ashirin shi a karan kansa shi ne siyowa ya ce kaga yana buƙatar da ya riba ba zai siyo kaya da ya faɗi ba yanzu zai dawo ne ya ce masa sai ka cikin dubu goma ko dubu arba'in ko ta dubu ashirin a matsayin riba ta kuma da ya tashi ya je sai ya same ta kawai ta koma dubu ɗari yadda zai siyo ga riba ɗari ta ashirin ta ɗaru zai da masa da canji to kaga inda ake samu wala shi sa da ya zama mutum ya mallaci abin kafin ma ya gina cinikin eh, shi kenan ka suka riwar ka da duk wani wahalar ka kasan ya yake ka ya kaza ya kaza shi kenan kai kasuwanci kake kuma riba ta halatta wa Allah lahul bai'a wa harrama riba shi kenan ka huta babi na biyu gashi nan ma haka ashe muna magana fin riba ko shi ne a gaban mu ga mugun ciwo kenan riba wannan ribar da kuke ganin ta malam tana da matsala akwai hadisi da wannan salawa yake cewa inna riba wato bid'un wa saba'una babu tana da babi babi ya kai saba'in da wani abu na ayyuka da ke shiga cikin riba ko wanda riba ke shiga cikinsu wallahi sai ce mafi karanci mafi sauƙin babu riba shine kamar mutum ya sadu da mahaifiyarsa daga abun ai saduwa riba kaman hannun riga ne ba su da alaka amma shi ne mafi karancin babar riba wannan daga abin yana da girma to Allah ya tsare mu da riba kuma riban nan tana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gansu masu ta'ammuli da ita masu cinta cin riban ya gansu a wuta lokacin da aka yi isra'ila mai mi'raji ana musu tsananin azaba an fahimta ana musu ukuba mai tsanani Allah ya tsare mu to malam ya ce wa fihi masail akwai mas'aloli a cikin wannan babi mas'ala ta farko shine ta'arifin riba wa hukumuhu me ake nufi da riba kuma sannan me hukuncin ta ku kalla da kyau dan akwai abin da idan ba mu sani ba za mu gane me shi muna ta tafi malamai suna cewa riba ne riba wani malami ya ce akwai riba wani malami ya ce babu riba wani malami ya ce akwai riba na aiki da nani ana ta buga maka ban kwallo ko to musamman ce riban tukunna shine zai taimaka mana da yadda duk wani magana da zamu yi zamu gina shi ne duk an wannan definition din da aka yi na riba ko ba haka ba sai suka ce na farko ta arifuhu ma'anar tarifin riba fil lugha a larabce kalmar larabci aka ce riba shine ziyara ƙari ƙari kawai wa shar'an to shi na a shar'ance suka ce ziyadatu ahadil badalaini المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة وهذه iwa ba. ma'ana ƙara ɗaya daga cikin abin da ake canji da shi shine badalain yanzu na ka waya kama mai kuɗi kaga badalain abin da ake canji da shi ba a ƙara ɗaya a ciki yawanci mai ake ƙarawa kuɗi in kuma misali wannan zan ƙara ƙila sai mai da ita waya biyu ko maimakon waya ɗaya ɗaya a cikin abin da aka yi exchanging ɗin da shi a ƙara shi almutajamisai ne waɗanda suke ba iri ɗaya ba ne an fi shi ku wannan kuɗi ne wannan kuma manfa'a ne kuma menene manfa'a ma'ana abin da yake eh, abinda abin da zai maka amfani ya fiye ce mashi ne za ka amfana da shi kuma menene kamar yadda muka ce yanzu gida za a fi maka gida aka kai za ka amfana da gida za a sai maka mota za ka amfana da mota za a sai maka waya za a sai maka tufafi ko da ke tufafi ba a cika yin bashi a kan ba ana yi a bankuna yawa kamar yadi kira ka an yadi a hannun mai saidawa to da sauran su abubuwa kuma sannan min gairi an yi ƙabila hadhihi ziyada iyadu ba tare da an samu makofin wannan ƙarin ba ga waya da kuɗi ka fahimta ai suna da bambanci kuma wannan ne abun amfanin kai ma da ban kuɗin ai ma za su ma wani amfanin kai ma wani kana ta masa amfani ai ko ku lokacin da ka tsara kuɗi ko ni na ƙara maka kuɗi ni da zaka ba kuɗi kai kuma in baka waya akan kuɗin wayan nan naira goma sai na ƙara ta wannan ƙara naira goma da na yi sai aka ce min ne. an yi ƙabila hazihin ziyada iwan wannan naira goma ba ta da wani abu da zan baka a madadinta ba hana maka da iyaka ba ba hana maka da caja ba balle a ce ci naira goma na ita ce makwafin wannan matsayin ƙarin nan da na maka to riba ce tana da hanyoyi da yawa in na zo nan shagon yanzu na ce ya sunan shagon ne baban lafi eh <laughs> ina zo na shiga shagon baban da fili ce a bani duk mafi karancin abu misali a bani sweet to abin ashana to nau ne kudaden su naira goma gashi na ce baban da fi ga naira goma ta ba da sweet sai ya karɓa naira goma ya ban sweet a nan take bai min ba ya juya zai da ko sweet aiko wannan naira goma tara take hannun shi da suwit ɗinsa duka suna hannun shi riba ce ba ko kuma su zo ce baban nafi ba na suwit na naira goma kawai a gashi na kawai sai ɗauko kemi goma suwit ɗin na karɓa suwit ɗin kuma naira goma ta zana hannuna ban sa hannu aljihu lokacin ban ko da na miga ba riba a ah, ai ba mai yawa eh, tambayar tana da kyau ai ba zunubi ina baka misalin yadda take ne yadda malamai suke fada da magana a kan ribar nan a gani to hukumu hume hukuncin ta Malam ya ce riba muharram riba dai haramun ce in ta cika wannan siffofin duk abin da za ku yi kaga akwai irin wannan munamunan a ciki to riba ta shiga ciki ya ce haramun ne fi kitabin layi ta'ala a cikin littafin Allah mai sarki Kala jalla sha'anuhu Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci ku yi cinikayya wa harrama riba amma ya haramta cin riba riba dai kamar wannan haramun ce وقال عز وجل كما الله بيجمع لك يا الذين امنوا يا قوم da suke imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wadaru ma ya nuna riba ku kyala abin da ya saura na riba kana magana gare da wanda ya zo ya mu'amala aka zo ana bashi wani abu da sari ne yake ci ba sauran abin da ya rage ba gama biyan shi ba to kyala wannan abu kai sake ci an fahimta na riban nan ka kyale shi ka gano shi in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila bir riba da shaddil wa'idi Allah mai girman ya yayi alƙawari ga wanda yake ta'ammuli da riba da mafi tsananin ukuba eh wannan mafi tsananin ukuba din nan Allah ya ce fa qala ta'ala ce Allah ya ce alladina ya'kuluna riba lalle waɗanda suke cin riba la yaqumuna ranar tashin alkiyama ba sa tashi ga kaburburan su illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu shaytan min al-mas wala kamar yadda wanda shaytan ya shafe shi suke tashi mana yana faduwa mai farfadiya mai kaza yana fadi yana tuma kamar mai jinnu haka zai tashi ranar tashin alkiyama shi mai cin riba ai la yaqumuna min quburihim inda basi mana ba sa fitowa cikin kaburburan su bayan lokacin tashin alkiyama illa ka qiyamil masru' ba ce yadda wanda jinnu ya da kayi suke tashi halatu sar'ihi lokacin da yake sumewa yake bugunsa wa zalika litahkumi butunihim saboda cikin shi zai zama ƙato na faɗa muku cewa annabi ya gan su aina eh an iraji wasu abin da ya faɗa a hadisi ya ce da annabi ya ce na ga wasu mutane ana musu azaba cikin su ɗika ɗika kamar gida ne cikin shi zai zama ƙato ne kamar gida akwai mugayen macizai a cikin ana hango macizan ta waje mai kallon cikin yana kanin macizan ɗika ɗika muna ne alhayyatul mur'iba a cikin shi sai ce suwaye wannan ya mala'ika jibril mala'ika ya ce waɗannan su ne waɗanda suke cin riba a cikin al'ummar ka aka lasar riba wannan kasan cikin da mutum zai tashi da shi cikin yarin jaye shi bai ma ya tafiya yana tafiya ya tuntube ya gungundura da cikin yadda ka san wanda aljani ya ka haka ne ƙara tashi yana tafiya saboda cikin ya yi girma ya zama kamar gidaje haka annabi ce butunuhum kal buyut gida da ka sani saboda girman cikin saboda haka ba za su tashi a wurin ba sai kamar irin wa'annan da tamakuli butunihim saboda cikin ya zama kato bi sababi aklihim riba fi duniya saboda cin riba da suke a duniya wa addahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila kaba'ir shi ko manzo Allah sallama ya kirga riban nan daga cikin kaba'ir zunubi zunubai ita riba haka annabi ya kirga ta wala ana kullum min al muta'amilina bi riba annabi ya tsine wa duk wani mai mu'amala da riba ala ayi halin kanu ta kowane irin yanayi mutum ya mu'amala da ita Allah ya tsine masa an jabirin radiyallahu an an daga jabir Allah ya kara masa yadda kala yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akilan riba annabi ya tsine wa mai cin riba wa mukilahu da wanda yake ba da riban a ci wa katibahu da mai rubutawa wa shahidaihi da masu zuwa a matsayin shaida an kulla cinikin duka annabi ya tsine musu wa kala annabi ya ce humsawa gaba ɗayan su hukuncin su ɗaya wa qad ajma'at al-umma kuma al'umma gaba ɗaya kwata sun yi ijma'i ala a kan cewa shiri ba haramun ne Allah madaukakin sarki ya shirya da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah